Sashen Hausa na Studio Kalangoyo suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 12 ga watan Juye na 2022. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar masu kamfanonin aikin hashi na nijar ta yi allah wadda da rashin kaiwar daukacin maneta 'yan nijar a kasar saudiya tsarin saka na kasassu tare da tantance su ta hanyar katin daidaita sa'a na tafiyar hawainiya shekara ɗaya bayan da hukumomi suka amince da wannan tsari rahoton musamman na wannan shiri sai ba mu damar gano wata matashiya mai magungunan gargajiya ta dosu wadda ke sarrafa magungunan ta hanyar itace da kuma ban itacen a bana tsarin aikin haji a nishar ya ci karo da matsaloli da yawa a cewar shugaban kungiyar masu kamfanonin aikin haji ya kuma yi allah wadai da rashin kaiwar daukacin maniyata 'yan nijar a ƙasa mai tsarki saudiya alhaji mummuni amadu da ke maka halin yanzu ya yi jan hankalin hukumomi a hirashi ta wayar tarho da nafisa adamu Tsarin hajji na wannan shekara ba mu taɓa fuskantar matsala kamar irinsa ba, inda aka bar maniyata a nan alhali suna da visa ɗinsu. Darasin da muka ɗauka shine kamfanin jirgi ɗaya bai isa ɗaukar mahajjitanmu na Nijar. Duka da yake lokacin shirya aikin hajji a wannan shekara bai da yawa, amma wannan ba hujja ce ba ga masu kamfanin jirgi su bar mahajjita. Masu jirgi sun ba da tsarin tashin jirgi da ba su girmama ba ya kamata su gane da wannan nan gaba ya kamata a samar da kamfanin jirgi biyu da za su yi jigilar mahajjitanmu na nijar eh, shugaban kungiyar anaf ya bayyana cewa kawo yanzu ba kayyade ranar dawowar mahajjitan nijar a gida ba shekara daya bayan da shugaban ƙasa ya rataba hannu a kan wato ƙuduri a game da saka nakasassu cikin al'umma tare da tantance su ta hanyar kati mai suna katin daidaita sa'a ƙungiya mai zaman kanta bankadiri ta shirya wata haɗuwa yau a yamai domin wayar da kan nakasassu tare da kira gwamnati da ta zaburar da aiki da wannan kuduri wannan lamarin kamar an dakatar da shine ne in shi hamani ali abdulaziz shugaban kwamitin shawara na ƙungiyar bankadiri a hirashi ta wayar tarho da ali tajisir mun shi ne don mu waye ma mutane masu nakasa kai kakan wani kati da ya kamata minister wanda yake kula da harkokin al'umma da mutane masu nakasa ministerin na ya kamata ya ba su kati wanda ake ce ma kati na daidaitawa sa'a to wannan kati kuma kan yi zancen shi na cikin decree da application wanda shugaban kasa ya sama hannu tun sha biyu na watan yuli na shekaran bara yau shekara da na har yanzu ko komiti da ya kamata kasa domin ya yadda hanyoyi da ya kamata ka bi ka ba mutum kati nan ko komitin nan kawa ta ba ba majalisar dokokin nijar ta amince da dokar haƙar ma'adinai da aka yi wa gyaran huska a ranar talatin ga watan juwan da ya gabata daga cikin manufofin wato dokar ita ce sake karfafa tsarin mulki da gaskiya a cikin masana'antu wato ko kuma albarkatun da ake haƙowa ƙungiyar ba mai lura da tabbatar da haske wajen kashe dukiyar jama'a ta yaba da hakan sai dai kuma ta gano cewa ba a yi aiki da wasu bukatun ta ba ilyasu bubakar mamba ne a ƙungiyar ta rotab lalle an samu ci gaba akwai abubuwa da dama wanda a da babu ciki da aka gara yanzu cikin waɗannan tahiyar da ake kuma akwai waɗanda dai har yanzu mu a namu abin nan kwalliya ba ta ida biyan kuɗin ne tunda akwai wasu abubuwa da muka buƙaci mu gani gwamnati ta ɗoka a ciki da bata ɗoka kamar buƙatu waɗanda gwamnati ta ɗoka wanda suka gamsa kamar in ka ɗoka mazamna wajen inda ake biyo wannan abu ya kamata a ce a ɗauke su aiki duk wata abu wanda ake iya samu a wajen su bai kamata a kawo shi da wani wuri ba a ɗauke shi ana a nan wurin sun yi ɗan ƙoƙari sun diba sun gani an ɗauki dokoki wanda ya kamata kun san mutane waɗanda suka zo neman kuɗi idan ba su ga doka wadda take ko kuma suka ga irin wuya ba ba sa yi yanda ake so muka ce to ya kamata a ɗauki doka wadda za ta aza musu tara duk wata in baka biya waɗannan ka'idodin wannan ƙudurin ba ga kuɗin da ya kamata a zama kuma mun ga a wannan fannin gwamnati bai ɗauki wannan abin bai ɗauki wannan ƙudurin ba A mafi yawan kasashen Afirka a 'yan watannin baya bayan nan farashin kayayyakin masarufi ya tashin goron zabi. Wannan lamarin kuma na damuwar 'yan Nijar da dama kuma hakan ya samu asali ne daga tushe masu yawa a cewar Muhammad Nuri shugaban kungiyar ADDC wadata mai kare hakkin mabukata a santawar shi da Olivier asagbavi La plupart de fret da de première Mafi yawan sufurin kayan masarufi da ke shigowa a ƙasar Niger suna fitowa ne daga Ghana ko daga Dome. Kuma ala tilas sai sun biyo ta Burkina Faso. Ita kuma wannan hanyar tana fuskantar matsalolin rashin tsaro masu yawa. Har ya kai suna haddasa rauni ga shigar kayayyaki a ƙasar Niger. Na biyu akwai wannan matsalar ta Ukraine da ke haddasa kamari a duniya akan farashin ɗaukar kaya daga teku. teku farashin jigilar ta kan teku ya karu kuma kai tsaye hakan yana tasiri kan farashin kayayyaki kuma idan aka diba ma ta wani bangaren gwamnati bai sassauta haraji ba tare da ɗaukar wasu matakai wani wajen kuma yana samu ta fuskar biyan duwan ko kuma wasu harajin da ake azawa daga can farko ministan sadarwa da ke ziyara aiki a maradi ya zagaya a waɗansu kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu a bangaren kafafen masu zaman kansu muhammadu lawali dandano ya bayyana fatansa na ganin sun tsara shirye-shirye masu alaƙa da tsaro ta taɓarɓarewar tarbiyya da kuma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a shi da muhammad da mamman Yau muna da ma'udai masu muhimmanci sosai wanda ya kamata mu sa ƙaimi a kansu batun tsaro. Yau jihar Maradi an kuka ɗau gundumar Madarumfa da ta gidan Rumji. Wannan gundumomin biyu na cikin rayuwar rashin kwanciyar hankali. Kenan ina ganin hukuma da jama'a tattare za mu maganta a kai. Ya waje ba mu yi wayar da kai kuma mu baiwa jama'a labari. Haka zalika akwai batutuwa na zamantakewa. Ya kamata a ɗuma kansu batun al'adu yau mu duka mun tabbata da al'adunmu sun taɓarɓare sai an yi wani abu akai sai an tanada tun da wuri ina ganin talabijin da rediyo ingantattun hanyoyi ne na sadarwa inda a kansu za a iya wayar da kan jama'a don tsaye da wannan kariyar kudibi shan kwaya ya zama na yau da kullum a cikin birane da ƙauyuka sai an wayar da kai sai an maganta ringimu tsakanin al'ummomi safarar kayayyaki iri da iri da ake wato da aika-aikar gari masu ɗauke da makamai na haifar da munanan tasiri a kan ci cigaban al'umma da na tattalin arziki a kananan hukumomi na gundumar bilma da ke jihar agadez in shi alhashi lawal tahir dan kungiyar farar hula ya waje ba gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da kwanciyar hankali al'umma in shi alhaji lawal tahir a shi da maktar hamadu rishin aiki faktar na eh, 'yan ne mutane ba su da aiki ya kamata a kara yawan mutane namu na gard na region cimu na bilma a kara inda akwai mutum dari a maida shi dari biyu in zandarm akwai dari a maida shi dari biyu in akwai shoshi dubu a maida shi dubu dari eh, biyar in ba su da kayan yaki a ba su kayan yaki mai kyau in kudi su ya rage a kara musu kudi don aiki ya zama mai kyau kuma muka ce musu a fuskan yara samari dukan su a yi rekite ko police ko zandarm don su sun san wurin su kenan dole su kama ma aiki aiki ya zama fuska mu kyau mu waya kai zama ma mutane don mutane mu ce musu kasa guda ne na kowa da kowa ne kuma gwamnati guda ne lalle cibiyar insecurity ne bilma amma cibiyar insecurity namu daban da wasu jawoyi kamar na tilaberi ko na difa namu bisa nema kudi ne kuma bisa nema kudi wannan bisa sai da kaya ko traffic na koya ko traffic na person Hukumomin Mali sun kama sojojin Cote d'Ivoire 49 a hirin jiragen sama na Bamako kamar yadda wani labarin shafin yanar gizo na Studio 80 ya rubuto a wannan talata. Gwamnatin rikon kwarya ta kasar ta Mali ta ɗauki waɗannan wato sojoji a matsayin sojojin haya domin kuwa sun shigo ƙasar ne ba tare da izini ba a cewar majiyar. A Balayara, Madam Maryama Muhammad ta maida kitso a matsayin sana'arta tana yin wannan sana'a ne tun tana karama tana kuma samun amfani sosai musamman a lokacin bukukuwan jin daɗi da kuma a lokacin sallah maryama muhammad ta yi bayani akan aikin nata na yau da kullum a hirta da zainabu abdu za dai man furfura tun kahin in yi aure dukkan yan unguwanmu nake musu kitso wannan kitson roban da ake ce ma telefon shi nake musu sai gashi yanzu har ma ina ma manya wani bi ina ma mutum shidda ko bakwai a wuni wasu yara suna biya na jikka guda yan mata jikka bibi suke bani wasu ina kitsa musu har ma jikka biyu da rabi ina kitson ekai da kananan da kuma rasta kwardai kananan yara dala ɗari suke biya uwayensu suna ba da jikka guda in kananan kitso ne gaskiya na samu unhwani sosai tunda na sayi kayayyaki da yawa. Zama idi a gagi na bara. A Nijar mata da dama ne aka mayar da su sanyar ware a gidajensu na aure a dalilin an tabbatar da cewa ba su aihuwa ko kuma ake zargin su da hakan sai da duk da cewa rashin aihuwa abu ne da ke shafar maza da mata mata ne aka fi yawan kallo da wannan matsala kamar Saratu Amadu wadda ta ba da shaida a hirarta da wakiliyarmu ta Zandar Zara Bukar. zan ba ku dan tarihi kaɗan dai dangance da matsalar da na samu to can dai da farko na arme da mijina mun dan samu shekara daya biyu ba mu samu aihuwa ba sai dangi suna ce ku ce a ya rabu da ni saboda ba ni aihuwa ga an shiga shekara biyu har na uku ba mu samu aihuwa ba idan da haka ko ya rabu da ni ko ya karo arme dai sai muka rabu kuma Allah sai bani wani miji sai na arma ga shi yanzu ɗayan mu biyu ni da shi sai can daga baya ma aka gano ashe ma laifin ba ma ba gare ni bane ashe ma laihin ma gare shi ne rashin haihuwa zai daga ba ma aka gano ashe gare shi ne sai rahoton namu na musamman nafisa salai matashiya ce mai bada magungunan gargajiya a doso tana sai da magungunan waɗanda itatuwa ne da kuma ban itacen a gaya wannan sana'a ce ta gada daga ma'aifinta kamar yadda ta bayyana mai shekaru 29 wa 'ya'ya biyu ta wato ta hanyar wannan sana'a ce take samun kuɗaɗe kuma take biyan bukatunta na yau da kullum nana hadiza hassan wakilarmu ta tattauna da nafisa salai kamar haka Wa'annan magungunan da nake ɗebowa na gade shi ne daga mahaifina, shi ma daga wajen balaguro ya koyo shi, na taso na isko shi. Wanda ne yasa kika shiga wannan sana'ar? Abin da yasa nake yin shi, da shi nake ɗaukar nauyin ‘ya'yana, in rashin lafiya ne, da shi nake musu magani. Ban taɓa tafiya wajen ‘yan uwa in ce su bani ba, da shi dai nake ɗauke wa ‘ya'yana duka wata larura, da matawa, har da abinci a cikin shi nake saya. Nafisa, tun yaushe kika soma wannan sana'ar? Na ji ma fa na kai shekaru goma ina wannan aikin. Tunda kika ce kin yi gadon wannan sana'ar ne, kenan in mahaifinki ya shiga daji ne kike bin shi koko? Oh, eh, ina bin shi ko da yaushe har na samu na ga yadda yake yi ni ma na koya. Idan muka je waje-waje muke ɗebowa kaɗan-kaɗan. Kaina ne kaina. In kuka shiga daji wani irin itace ne kike ɗebowa? Wani safari yanda tan siyan wani. Magungunan zahi ne da na hawan jini da baurin yara su ne nake ɗebowa da na wanka da magungunan farar masassara. idan na je daji sai na yi kirari nake samu in ɗebo itacen ba wai kawai nake zuwa ba mahaifina ne ya koya mini idan na je daji Sai in ce bismillahir rahmanir rahim. Cikin itacen da muke ɗebowa akwai bayan dinai, bayan zam, bayan fantu, bayan tarkunda da bayan kuka. Ina kukkulla su ne in kai su kasuwa in sayar. Ranar kasuwar gai kadai nake zuwa. Ina tara su ne kaɗan kaɗan nake ɗebowa. Sai in tara su kamin sati ya kewayo. Sai in kai su kasuwa. In na jika biyu na samu na saida. Da su zan yi abinci ni da yara mu ci. Washe gari kuma in koma daji. In kin shiga daji babu wani abun da ke baki tsoro tsoro? Ban taɓa samun wata matsala ba, ko sau ɗaya ban taɓa jin tsoro ba. Tun ina ƙarama ta nake zuwa daji tare da mahaifina, don in ga yadda yake fidda maganin har na samu na koya. Kin taɓa samun wani da ya zo daga wani waje sayan magungunan ki ko kuma a gaya ne kawai kike saida su? A gaya kaɗai ne nake saidawa, sai sau ɗaya wani ya taɓa saya ya kai shi a yaro, tun shi bai sake dawowa ba. Ni abinci kawai nake nema, in kuma samu in ga tashin 'ya'yana, in ga girmansu. Wahalar duka da nake, Allah ne ya ɗora ɗora min idan ya ce za ta ƙare za ta ƙare dai ni duk abin da ya kamata sai ka yi wa yaro ubansu bai san cin su bai san shan su ba wannan shine dai wahalar la ina cikin wahala layin yayi karshen shirin kenan na malicin yau a halin yanzu zan ku da aminata abubakar dauke da labarai da harshen zabarmanci ai surare lahiya